صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبط منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na ranar laraba wanda ya daidai da uku ga watan ramadan hijira shekara 1440 wanda ya daidai da takwas ga watan biyar miladiya 2019 muna cikin surkul isra'i sura ta goma sha mun kwana aya 35 aya wadda Allah subhanahu wata'ala ya ce wa aukul kaila idza wazinu bil qisasil mustaqim zalika khairun wa ahsanu ta'wila Allah ya ce ku shika ma'aunai idan kuna au kada ku tauye ma'auni kada ku rage mutane abinda kuke auna musu ku yi awo da ma'aunai na adalci ana karantawa wazinu bilkis basi da kasra kuma yadda hafsu yake karantawa wasu na karantawa da ban ta kafin wazinu bil basi duka a ce tabbatacciya da haka mujahid ce ce shi shine almiza ma'auni mujahid ce shine adalci da romanci alkistas yare ne na romawa shine alkistas wato adalci Allah ce almustaqim shine ma'auni madaidaici wanda babu kwana cikin shi babu wani abu da aka molaka ko aka buga a kashin shi ma'auni wanda yake lafiyayye a yi awo da shi za a yi awo da haka Allah ce zalika khairun wannan awo da cikakken ma'auni alkhairi ne gare ku a rayuwarku alkhairi ne gare ku a malahirarku shi yasa Allah ce wa sana ta'wila da haka kuma shi ku kyakkyawan makoma a lahirarku idan kuka daidaita ma'aunai wajen awo sa'id daga katada ya ce da Allah ce zalika khairun wa ahsanu ta'awila. ai khairun thawaban wa ahsan aqil suka ma'auni ya zama daidai wa daidai wajen awo shine mafi alkhairi wajen samun sakamako ga dan kasuwa kuma shine mafi kyawun abinda zai kawo dan kasuwa kyakkyawan karshe a duniya da lahira da dan kasuwar da yake cika ma'auni yake adalci zai kyakkyawan karshe kuma ya samu kyakkyawan makoma Abdullahi bin Abbas ya kasance yana cewa ya ku taron wato bayi ku sani cewa an wakilta muku al'amura guda biyu wanda da shi ne wanda suka gabace ku suka halaka wannan ma'auni na awo da kuma wannan sikeli na auna nauyi da aka shi ya halaka al'ummomi da yawa da su gabata kuma sai ambata cewa annabin Allah alaihi salatu wassalam ya kasance yana cewa la yuqaddir rajulun ala haram thumma yad'uhu laysa bihi illa makhafatan lahi ko la yaqdir rajulun la yaqdiru rajulun ala haram thumma yad'uhu laysa bihi illa makhafatan lahi illa abdalahu Hullahu bihi fi ajilid dunya qabla al-akhirah ma huwa khairun lahu min zalik sai abdullahi bin abbas ya gaya mana wani afar daga manzo sallallahu alaihi wasallam annabi yana cewa babu wani mai ba wani mutum da zai sami iko akan cin haram ya sami iko akan ya ci haram kamar wajen kasuwanci amma sai kaucewa amfani da haram din nan ba dan komai ba sai dan tsoron Allah da yake zuce shi an kasuwa ya sami damar ya cuta amma tsoron Allah ya hana shi wannan face Allah ya canza masa a nan duniya kafin lahira da abin da ya fi alkhairi gare shi akan wannan abin da ya rasa aka wanda ya bar haramun dan Allah dan tsoron Allah ba dan ya kasa ba to Allah zai canza masa tun a nan duniya abin da ya fi alkhairi akan abin da ya bari wannan yana daga cikin sirrin yin gaskiya a cikin kasuwa sannan Allah maɗaukaki ya ci gaba da gaya mana wato hani na gaba Allah subhanahu ta'ala yake cewa wala taqulu ci gaba da hana mu ko kuma ya kawo hani na gaba a cikin jerin wannan hani da Allah subhanahu ta'ala ya jero a cikin wannan sura mai albarka wato a wannan aya ta 35 ko 36 Allah subhanahu ta'ala ya ce wa la taqafu ma laysa laka bihi ilm kada ka shiga abinda baka da ilimi akan shi Allah subhanahu ta'ala a wannan aya yana hana mu ma'auka abinda ba mu da ilimi a kai shi ai wala tattabi ma laysa laka bi ilm kada ka rika bibiyar abinda baka da ilimi a kan shi asalin kalma wala taqaf ai wala tattabi kada ka rika bin abubuwa dan ka gano wato sirrin abinda baka ko kuma ka rika bibiyar abinda baka da ilimi a kan shi ne Allah madauki ya ce wala taqafu ma laysa laka bihi ilm bal tafabbit fi kulli ma yataquluhu wa taf'al abinda yake wajibi <clears throat> da abinda zaka aikata kai kokari ka tabbatar da shi in fada zaka ka fada bayan ka tabbatar in aikatawa ne ka aikata bayan ka tabbatar da sai hancin wannan aiki amma kafin nan kada ka yi haka falata zunnu zalika ya zahabu lalaka wala alaika da abinda baka da ilimi a kai shi ka auka masa to karkai tsammanin za ka yi firi a'a idan ba daidai ba ne ka aikata ko ka faɗa za a ma sakamako idan daidai ne ka faɗa ko ka aikata akwai sakamako haka allah maɗaukaki a wannan aya yana hana a riƙa mutum ya riƙa bibiyar abinda bai da ilimi a kai shi wannan kuma wato ya kumshi maganar da Allah ce wato karka sha ra'aitu walam tara kace na gani alhali ba gani ko kace naji alhali baka ji ba ko na sani alhali baka sani ba wala ta kafu ma laysa laka bihi sai Allah ce inna sam'a wal basara wal fuada kullu ula'ika kana anhu mas'ula haka kada ka rika afkawa abinda baka da ilimi akan shi kana bibiye shi nan duk wata magana wadda babu ilimi a cikin ta ta shiga ciki ko ko mutum ya aikata abinda bai san hukuncin shi ba game da mai ahalar ya ce a cikin littafin shi wala yahillu lahu an a fi'lan hatta alama hukumar lahifi bai halatta mukallaf ya aikata aiki kowane iri ya sai ya san hukuncin Allah a ciki Allah subhanahu ta'ala ya yi isharar ma'ana wannan aya a ayoyi da yawa Allah ya fassara wannan aya da ayoyi da dama daga ciki Allah yana cewa inna ma ya'murukum bis-su'i wal fahsha'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun shedan yana umarta ku ne ku aikata mummuna aiki ku aikata alfasha kuma ku rika faɗar abinda ba ku sani ba game da Allah wannan shine mahallin shahid wa anta qulu ala allahi ma la ta'lamun ku rika shaci faɗi game da Allah kaga wannan zargi ne wannan aya take shedan ne yake sa ka rika faɗin abinda ba haka bane game da Allah haka yana daga cikin babbar ƙarya kawa Allah ƙarya ita ce tafi kowace muni sannan kawo manzan Allah ƙarya kamar da annabi ce wanda dai mun ƙarya da gangan to dan wuta ne ya saurara ya shirya zaman wurin shi a wuta ya shirya wurin zaman shi a gidan wuta sannan a wata aya Allah na sa kul inna ma harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma baban wal ithma wal baghya bighayri haqq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an ta kulo allahi ma la Allah yana cewa ka ce mahalicci na ya haramta alfasha ta koye da ta bayyana kamar su zina da luwadi Allah ya hana yin aikin zunubi da gangan da aiki na zalunci ka shiga haƙƙin wani ba ta da dalili ba kuma ya haramta muku ku yi shirka da Allah ga abin da ba ku da wani dalili a gaci kuma Allah haramta muku ku rika faɗar abin da ba ku sani ba game da wala ta kafu ma laysa laka bi ilm a wata aya Allah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu jitanibu kaseeran min adh-dhann inna ba'd adh-dhanni ithm ya ku masu imani ku nisanci mafi yawa daga cikin zato domin sashen zato zunubi ne to kaga in kai aiki da zato kai aiki ilm wala ta kafu ma laysa laka bi ilm sai aka ce me yasa ka ce kaza sai ka ce zato nike yi haka yake ka ka afka cikin saban Allah ko shi yasa Allah ya ce wala taqafu ma laysa laka bihi ilm da haka zato yana daga cikin ma laysa laka bihi ilm muddin zato kake to kada ka tsaras ka bari sai ka tabbata sannan sannan Allah na cewa ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu an tusibu qauman bi jahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin ya kuma su imani idan fasik ya kawo muku labari mara kyau na wani to ku bincika ku bincika sahihancin wannan labari kafin ku yanke hukunci dan kada ku auka mutane cikin mutuncinsu ku waye gari kuna nada kaga wannan ma ka shiga ma laysa laka bi'il dama Allah ya ce wala taqabu ma laysa laka bi'il zaka idan wani yazo ya ce ma kaza da kaza da kaza labari mara daɗi game da yankunka ka ce to zan bincika in gane sai hancin wannan labari ma'ana za ka yi aiki da ilimi amma idan ka ce to ka yanke hukunci ka yi aiki da zato kuma wannan ba daidai ba a wata aya Allah yana cewa am a kitaban ko kuma Allah yana cewa inna zanna la yughni min al shay'a zato wa gaskiya komai bai wadatawa akan gaskiya sannan Allah yana cewa malahum bihi min ilmin illa tiba'a sa kenan zato yana daga cikin abin da ba ilimi bane da haka duka wannan zargi ne ga bin abin da ba kai da ilimi a kai, a cikin wannan aya da Allah ya hana ya cewa la taqafu ma laysa laka bi ilm ayoyi suna da yawa akan idan ka duba hadisai hadisi kwara ɗaya da annabi ya ce iyyakum wa dhann fa inna zanna dhanna akdhabul hadith ina muku ka kashedin ku daban zato domin annabi ce lallai shi zato shine mafi ƙaryar labari wala taqafu ma laysa salaka bi ilm zato yana ci haka zato yana halaka mutane da yawa to ba shakka wannan wato yana nuna cewa akan wannan aya ta kalidanci ma ta kalidanci shi ma ma laysa bi ilm haka wannan aya tana zargin takalidanci takalidanci shine ka ce ni na zambi kawai shi nike bi me yasa ka ce kai ma baka sani ba amma dai shi kake bi da abin da yi daidai ne a wurinka wannan shi ka zama muqallid ana cewa muqallidi wanda ya rataye jikin wani yana da ko lahira aka je shine dalilin shi wannan aya tana zargin wannan shi ma ya shiga cikin wala ta kafu ma laisa laka bihi kawai mutum ya ta gaya ma abu kana sha sadaka ya gaya ma ƙarya ka ce sadaka ya gaya ma gaskiya ka ce sadakata ba tare da bin ilimin wannan magana ba ko da malami ne ka shiga cikin waɗanda Allah ya ce wala ta kafu ma laisa laka bihi wannan shi ake cewa ta kalidanci duk abinda wani ya gaya ma ka yarda da shi wannan aya kamar tana hana shi misali ayoyin da suka yi magana a kan takalidanci Allah na cewa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu wal tabi umar alfaina alaihi aba'ana Allah ce na kana aba'uhum la da na ya la ta ga in ka ce ko bi abinda Allah ya saukar sai su ce za su bi iyayensu da kakanninsu ko da iyayen da kakanni ba su da hankali ga shari'a ko ba shiryayyu wani kaga wannan bi ne na makafta ka makafce wajen bin wani akan fasa to irin wannan ayoyin ga sanan kamar da Allah ya ce wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu ila rasuli qalu hasbuna ma wajadna alayhi aba'ana law kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun to bai halatta dai ka rike wani tsakanin ƙarya da gaske, sai dai da abinda za ka bincika ka bincika daidai shi da rashin daidai shi wanda yake daidai ne ka yi biyayya wanda yake ba daidai ba ne kada ka yi biyayya a kashi sai Allah ya ce inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula Allah ce lallai da ji da ji da gani da tunani wato zuciya kenan dukkanin waɗannan gabbai abin tambaya ne ranar kiyama haka Allah subhanahu ta'ala zai tambayi waɗannan gabai akan abin da suka yi fa haqiqun bil abdi alladhi ya'rifu annahu mas'ulun amma qalahu wa fa'alahu wa amma sta'amala bihi jawarihu allati khalaqa Allah li ibadatihi an yu'adda lis-su'ali jawaba kenan wajibi ne ga bawa wanda ya san wannan mas'al cewa abin da ka aikata walau da sani ko rashin sani za a ma hisabi a kai shi duk abin ka faɗa ko ka aikata da gabanka wadda Allah halitta ma dan ka bauta masu da su to ka tanadi amsoshin da za ka ba Allah da abin da ka aikata wa zalika la yakunu illa bi istimaliha bi ubudiyatil lahi wa ikhlasid din lahu wannan ko ba zai faru ba ka kubuta da wannan gabai sai ka bauta Allah ka tsarkake addini gare shi kuma wa kafaha amma ya karahu Allah ta'ala kuma sai ka rike ranka ka hana ta aikata abinda Allah subhanahu ta'ala ya hana mun gano na ko haka wajibi ne kada ka bi abinda baka da ilimi akan shi kasancewa za a tambayi wannan gabbai kuma Allah zai ma hisabi akan duk abinda ka aikata wannan wato bin abin da baka da ilimi shi ma yana daga cikin ɗabi'un jahiliya wata al'ada ce a zamanin jahiliya mutum ya rika bibiya abin da bai da ilimi daga ciki akwai ta ɗabi'a ta jahiliya shine sukar dangantakar mutane ka rika sukar dangin mutane kana cewa ba su da asali da haka a zamanin jahiliya jahilai suna jifan mata da maza waɗanda ba su da matan aure ko mazajen aure da aka sukan ɗauki wasu 'ya'ya su ce 'ya'yan wane ne a hali ba 'ya'yansu ba ne don ƙeran ƙarya kawai da kuma mummunan zato da aka idan suka ga kama ko ɗa suka ga yayi kama da wani kawai sai su yi shari su ce ai ɗan shi an gane ko da haka idan wata mace ta haifo wani ɗa suka ga yayi kama da wani ko ba alaƙa tsakaninsu to sai su ce ɗan shi ne wani yana daga cikin walata kafu ma laisa laka bi dan kawai kaga yaro yayi kama da wani kawai kama sai kace ce kana zargin wannan fa anya ba zan ce su wasu kaga wannan ka afka cikin abin da baka yi da limi akai shi <clears throat> zaka yi mummunar sheda ga dangantakan mutane tsakanin su da sauransu ko launin fata a zamanin jahiliya idan balarabe matar shi ta haifi bakar fata kawai sai dubo wani baki ya zarge shi ta anya ba ta je wurin wani kuka suka haɗu da fatar an haife shi kamar mu sai ce san ba da shi ba sai ta zargi na wato rashin ilimi da jahilci domin ai rashin ilimi da jahilci don yaranka ya saba launinka ko kamarka a ce ba ɗanka ba wannan baka da ilimi akan wannan ba innan nasala yanzu zai ufe shaba domin shi dangantaka dangi ana da ko dangantaka daga yan uwa yan uwa na wajen uwa ko na wajen uba ta yana iya ɗauko dangantaka da gare su ya ƙi kama da uba da uwa ya kama da wasu yan uwa ko da na nesa wajen launi ko wajen tushe ko makamantarsu yana iya biyo layin iyaye mata ko iyaye maza na kusa ko na nesa wani yaron ma kakannin kakannin shi zai biyo a kama ku sun mutu makon kaga an ka ce ka zargi wannan yaro ko wannan haihuwa ba ka da ilimi akan wannan wani ba kauye ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama kale <clears throat> yake cewa ya ya rasulullah inna imra'ati waladat waladan aswad wani balarabe ya kauye ya zo ya ce manzo Allah lalle matar shi ta haihu wani yaro baki shi ko balarabe haka yana tuhuma wannan mata yana so ya kore wannan yaro sai annabi sallallahu alaihi ya ce kana da raqumma kana da raƙumma ya ce yana da raƙumma annabi ya ce me su raƙumman naka ya ce akwai bakake akwai farare akwai jajaye annabi ya ce a ciki ya ce wato akwai farare da kuma jajaye sai manzo Allah ya ce akwai baki a cikinsu cikin raƙumanka akwai baki duk da cewa mafi yawa ga kalarsu maza da mata akwai baki ko da ɗaya ne cike ce na'am akwai baki annabi ya ce famin aina zalika to ina aka samu wannan baki shi kuma ka ce mafi yawan su farare ne da jajaye ina aka samu baki cikin su qala ba ya ce da irqun naza'a ce kila wani wani gado ne wata jijiya ce ta wani daga cikinsu ta biyo wannan layi sai annabi sallallahu alaihi ya ce to kai ma danka kila ya bi jijiyar wasu wasu yan uwa ka dan danka ne wannan bakin yara duk da kana balarar <laughs> to kaji annabi sai ba shi amsa da hankali nan yadda makarata hadisin matashi da yazo ya ce a ba shi dama ya da ko annabi ce kana so a yi da mahaifiyar ka ce a ya ce to mutane ma ba su a yi da su kana so haka kaga wannan ma sai annabi ya tambaye shi daki daki kana da raƙuma ya ce na da raƙuma wani iri ne ce jajaye ne annabi ya ce akwai baki ya ce akwai baki wani akwai wani baki amma ba su yaka annabi ya ce ina aka samu shi su to ko gado ne wani ya biyo annabi ce to ɗanka ma gado ne wani ya biyo yi ka je ka bincika can cikin kakannin kakannin za ka samu akwai baki to shi ya biyo kawai na mutumin annabi ya kwambesin ɗin shi yadda cewa wannan ɗan shi to kaga duka wannan yana da cin ma'anar wala ta ƙafu ma laisa laka bai yi yasa ba a san yawan zargi musamman tsakanin miji da mata da ina zargin kaza wannan baka da ilimi akan wannan ko kotu aka je za a ce ka kawo hujjoji da shi kaga sai reshe juye da muja idan baka da hujjoji kai ƙarya ce wannan haka ya a zamanin al'umma jahiliya kawai sai sai ta zargin junansu sai ta mai da 'ya'yan wasu gidan wasu saboda mummunan zato sai Allah hana musulmi iri ire-iren waɗannan abubuwa yayin da musulunci ya zo Allah ce wala taqafu ma laisa laka bihi ilm inna sama wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula Allah ce wannan gabbai gaba ɗayan su Allah madaukaki zai tambaye su haka akan wannan kenan a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma Allah subhanahu wataala da ce kullu ulaika duka waɗannan da ji da gani da tunani ko zuciya kana anhu mas'ula ai za a tambaye bawa ranar kiyama kuma su ma za a tambaye su akan abin da aka aikata da su an gane ko kamar yadda Allah maɗauki ya ce wajen alalakun sam'a wal Sara, wal af'ida dalilan ma Allah yana gaya mana ni'imar ji da gani da zuciya wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a waja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun Allah madauke ce shi ya fuddo ku daga cikin cikin iyayen ku kusan komai ba aka haife ku kuna jahilai sai sanya muku ji da gani da zuciya sai kuka yi ilimi domin da waɗannan gaban ne ake sani Allah ce dan ku gode masa yi muku lallai mu kiyaye ganin mu da kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum wa kullil mu'minati yaghudduna min absarihinna wa yahfazna furujahun to da ka wannan gabai Allah zai tambayi bawa game da ya aikata da su haka wanda ya kalli abinda ya kalla za a rubuta wanda ya ji abinda ya ji za a rubuta imma alkhairi ko shari Allah ka ba mu ikon kiyaye wannan gabai masu muhimmanci sannan aya ta gaba Allah mu ke cewa la tamshi wala tamshi bil ardi marha innaka lan tasriqa al arda wa lan tabluga al jibala la kullu dhalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika matruka na'am to Allah madaukaki ya ce wala tamshi fil ardi marha wala tamshi fil ardi maraha Allah ce kada ka rika tafiya a bayan ƙasa kana nuna isa da takama da haka kalmar marahu wato kalma ce wadda take nuna alfahari wajen tafiya Allah subhanahu ta'ala a wannan aya ya hana mutane takama da isa a wajen tafiya da Allah ya ce maraha dinnan masdar masdar ne munakkar aka kawo shi na kira kuma hali ne game da ibn malik a cikin alfiya yake faɗa haka Allah subhanahu wataala yake cewa wala tamshi fil ardi maraha bi kasar ra'a wata ruwaya mariha haka daga mariha yamrahu ay la tamshi fil ardi fi hali kaunika mutabakkiran mutama'ilan kada ka rika tafiya kana rausayawa kana nuna isa ne almarahu irin tafiyar dawis kenan ko ko kuma irin tafiyar aljabarun irin su fir'auna da wanda suke ga sun isa haka Allah madaukaki ya hana irin wannan tafiya kibaran ya ta ta'ala wala tamshi fil ardi maraha ai kibaran watihan wa baqara kada ku rika tafiya kada ka rika tafiya ya kai bawon Allah kana girman kai kana imuwa a cikin tafiyarka kana nuna takama da isa mutakabbiran kana nuna isa da girman kai alal haq akan gaskiya muta'azaman alal karki kana nuna kafi bayin Allah alhali baka fi kowa ba haka kai mutum ne kamar kowa karkar ka canza tafiya sai Allah ce innaka lan tasriqal ard wato shi tafiyar kamar faret kamar faris ko ka daga kana an gane ko kana taka kasa da karfi kuma kana rausaya kada ka yi irin wannan tafiya innaka lan takarikal arda fi fi'lika zalik sai Allah ya kawo ma dalilai na karkai haka Allah ya ce baka iya huda kasa idan kana wani da ka yi takama ka buga ƙasa ka buga ƙafarka a ƙasa da ƙarfi ba ka iya huda wannan ƙasar walan tabulugal jibala ula ko baka iya tardo duwatsu a wajen tsawo ce saboda yadda kace ƙara tsawo kana bugawa har ka tardo duwatsu ko kuma ka huda ƙasa bi takabburika bal takunu haqiran inda Allahi wa muhtaqaran inda al-khalq ko muhtaqiran inda al-khalq da haka zaka zama wulaƙantacce a wurin mahalici idan kana takama wajen tafiya kuma za ka zama abin wulaƙantawa a wurin bayan Allah mabugudan mamputan za ka zama abin kushi mutane za su yi kushi da kai kuma za su kyamace ka duk wanda yake canza tafiya yana nuna isa za ga mutane na jefa shi ko yanzu ba ka birge kowa da wannan sai ma haushin ka da za a rike su ana kyamaka da duk ta sabta a sharrar akalaki domin kana yin mafi sharrar ɗabi'u wata sabta arzalaha kana yin mafi kaskancin halaye da ɗabi'u min gairi idrakin mata matarum ba tare da mutum ya lura da abin da yake tunkara shi haka da Allah subhanahu wataala ya ce wala tamshi fil ardi maraha Allah ya bayyana ire-iren wannan ayoyi a wasu surori a suratul luqman Allah yana cewa wala irkhaddaka dakalin nas wala tamshi fil ardi maraha kada ka rika ɗauke fuskarka daga mutane wanda ake cewa dage kai mai kwan ka kalli mutane kamar sallama sai ka kau da kai kamar bagansu su shine ma'anar walatu sa'ir faddaka linnas sannan kada ka rika tafiya kana nuna isa da takama inna allaha la yuhibbu kulla muqtalin fakhur saboda lalle shi Allah bai san duk masu nuna takama a tafiya masu alfahari a cikin al'amuransu a wata aya Allah ce wa ibadur rahmanin ladina yamshuna alal ardi hawla ibadur rahman sune masu tafiya a hankali ba su nuna takama suna tawazu wajen tafiya suna kaskantar da kansu ba su nuna isa suna busa iska suna nuna cewa sun fi mutane asalin almarahu aluga shine shiddatul fara wannan sha tsananin farin ciki da nishadi shine almarahu su wuce iyaka sai aka ba tafiya wannan kalma saboda ita ma tafiya ana nuna takama da annashuwa a cikinta kuma wannan ɗabi'a ce ta masu girman kai ba a san ka yi tafiya irin wannan sai in a filin daga ne in a filin daga ne ka iya tafiya ta takama don ka bakanta ran kafarai ka riga wata tafiya ta isa ta wanda ya isa ya taho mu gama da shi kamar yadda abu da jana radiyallahu anhu sahabban manzo Allah ne mai rawanin mutuwa yana yin jarawani rawani an ce idan ya je filin daga sai ya rika tafiyar takama kamar su lokacin nan da sauransu yana nuna isa ba dan koyi ba dan ya bakanta ran makiya sun ga wannan suna ta kai shi suna jan haushi amma a cikin gari normal to bai kamata kai irin wannan bari sai an je filin daga ka nuna lalle kukun isa idan abokan gaba sun isa su taho Da haka Allah madaukaki sai bayyana da magana Allah ya ce innaka lan takhriqal ardh ma'anar lan takhriqal ardh shine baka iya taka kasa ta huje saboda nauyinka da isarka a ce da ka taka sai ta huje ta yi kasa ta lotsa ta yi kasa ba za ka iya wannan Allah maɗaukaki a wata aya yana cewa lan tab a cikin ayar yake cewa lan Nugal, jibala tula ko ba ka iya kamo duwatsu a tsawo mana ya kai mai girman kai mai takama kai mai rauni ne kuma Allah na cewa ka yi ta kanka kai mai rauni kai ba kowa ba ne kai gajiyayye ne naka ba ka da tasiri game da ƙasa da duwatsu a duniyan nan ba ka da tasiri mutum bai iya huda ƙasa don girman shi <clears throat> ko saboda nauyin shi bai iya kamo dutse irin na zuma ko kwatarkwashi ba ka iya da kaje jikinsu sai ka na kanka shi wannan ke nuna ma kai karama halitta ce a cikin halittun Allah ka ita ƙasa wadda suke ƙarƙashinka ba ka iya tasiri ka huda ta sannan manyan duwatsu manya wanda Allah ya ajiye a duniyan nan ba ka iya kamun su ka yi ta tsawo har ka kai tsawon dutse ba za ka iya wannan ba to don me za ka rika tafiya kana sakamakon kana alfahari wannan yana daga cikin ma'anar wannan aya sai Allah subhanahu ta'ala <clears throat> yake cewa a ah, to shine Allah madaukake ce wala taqafu ma laysa laka bi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula ay kullu dhalika al mazkur alladhi nahallahu anhu fima taqaddama min qawlihi la taj'al ma allahi ilahan akhar duka abin da aka ambata waɗanda Allah ya hana kusan abuwa guda sha bakwai ne tun daga ayat da Allah ya ce la ta ji almu Allah ilahan atara fataka uda mazumuman mafuzula zuwa ƙarshen aya wannan hayu an hukukil walidai sannan Allah ya hana a wulaƙanta iyaye Allah subhanahu wa ta'ala ya hana a wulaƙanta iyaye an gane ko kamar yadda ya ce wabil walidai da ihsan da abin da aka goyo akan wannan sai Allah ce kullu zalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha duka waɗannan abuwa marasa kyawun su to abin kyama ne a wurin Allah subhanahu wataala Allah yana kyamar munanan su haka ku yi kokari ku guje musu haka waɗannan abuwa da aka hana a cikin wannan sura zuwa nan su 25 hani ne guda 25 akwai dai na ɗai shi ne lati za'al ma'allahi ilahan aka an gane ko sai kuma da Allah ce fataka uda mazmumin makzula sai kuma inda Allah ce waka zara buka Allah ta abudu illa iyahu wa bilwalidaini isa sai wa isa na shi ma umarni sai fala ta kullahu ma uffin kada ka ga iyayenka maganganu marasa kyau sai walatan harhuma wannan ma umarni ne shine da shidda sai kuma wa huma qaulan karima sai wa qafid lahuma janaha zulli minar arrahma sai kuma wa kama rabbi irhamhum kama su gira. sai kuma na goma wa ati zal qurba ku ba marayu ku ba 'yan uwa kai na kusa haƙƙinsu wal miskin shi ma daban da talakawa mabukata wabin sabil da matafiyi sai Allah ya ce wala tubazzir tabzira kada ku rika yin alwazaranci sannan na sha hudu fa ƙaulan qawlan maysura ka rika ga 'yan uwa magana mai sauki idan sun nemi wani abu baka da shi ka gaya musu magana mai sauki kada ka kwabe su ko ku bata idan baka da shi ka ce ku yi hakuri in yazo zan ba ku shine qawlan maysura sannan na sha biyar wala ta ji aliyadakan mazalulatan ila umikin wannan Allah subhanahu ta'ala ya ce kada ka sanya hannayenka ista'ara su kada ka sanya hannayenka ko kinaya wato akan wuyanka kada ka zama marowaci sannan kuma kada ka yi ta ba da komi gaba daya ka tsaya tsaka tsakiya Shi ne wala ya yadaka magalulatan ila unukin sai kuma wala tabsutaha kullal basti sai wala taqtulu auladakum min a kashe ta imla. wala taqrabu zina wala taqtulun nafsa sannan fala yusrif fil qatl wa aufu bil ahd wa aufu al kayla wazinu bil qistas al mustaqim wala taqafu ma laysa laka bihi ilm sai wala tamshi fil ardi mara wannan duka tun daga farkon hani zuwa nan kusan abuwa ashirin da biyar ne Allah ya hana dukan su ne shi sa Allah ce kullu zalika duka waɗannan ashirin da biyar ɗin kana uku mara kyau a ciki inda ka auren Allah makaru sai ka ware marasa kyan a cikin su kaga wabil walidaini insana ba makaruha bane sa Allah ce sayi uku insana ba sayi ba bane kenan sayi uku din shine wulaƙanta iya an gane ko haka da abinda da bai da kyau a cikin waɗannan 25 ɗin Allah yana kyamar shi kai ma ka nisance shi haramun ne ka aikata nan makaruhi ana nufin haramu kuma ana fassara makaru da haram haka Allah yana kyamar da abin da ka ji mara kyau a cikin waɗannan kamar tawaye ma'auni kamar cewa iyaye ofin kamar yi musu kwaba walatan harhuma an gane ko kamar tafiya kana takama kamar ka aukawa abinda ka da ilimi a kan shi duka kana uku inda rabbika makaruhan Allah yana kyamar waɗannan abubuwa da haka kenan malaci ai kullu zalika yasu'ul amilina wa yadurru duka waɗannan abubuwa suna cutar da masu aikata su kuma suna yi musu illa wallahu ta'ala ya karahu ya koya aba Allah kuma ya kyamaci wannan bai san waɗannan munanan ɗabi'u zina cin dukiyar maraya tauye ma'auni kashin kisan kai ko wulakanta iyaye duka Allah yana kyamu waɗannan abuwa haka wajibi ne mumini ma ya kyamace su ya guje musu in ta ji ta nemo ka ba'ira matun hauna an nuka fir an kumsayya a cikin haka waɗanda duka kaba'ir Allah ce in mun nisanci kaba'ir zai gafarta mana ƙananan zunubai kuma ya samu aljanna waɗannan duka kaba'irai ne cikin wannan sura karka yi kaza karka yi kaza dukansu manyan laifuka ne Allah yana su. kuma bai yarda a aikata su sai Allah ya ce zalika mimma auha ilayka rabbuka zalika mimma auha ilayka rabbuka min al-hikma wa la taj'al ma'a Allah subhanahu wa ta'ala ya ce zalika mimma auha ilaika rabbuka min alhikma duka waɗannan bayanai da kaji a cikin wannan sura yana daga cikin abinda Allah subhanahu wataala ma wahayi na hukunce-hukuncen da ke cikin wannan sura ay zalika alladhi bayyanahu wa wadahnahu min hadhihi al-ahkam al-jalila waɗannan bayanai da muka yi muka fito da su fili a cikin wannan hukunce-hukunce masu girma Allah ce mimma auha ilaika rabbuka min al-hikm yana daga cikin abinda mahallin kai ma wahayi min al-hikma na daga ilimi fa innal hikmata al-amru bi mahasin al-amal domin hikima shine umarni da abubuwa masu kyau da Allah yana umartar mu da abu mai kyau innallaha Allah ya amuru bil adli wal ihsan wa makarimul akhlaqi Allah yana umarni da ɗabi'u masu kyau wannan yana daga cikin hikima wannan hayu an aradilil akalaki Allah yana hani ga halaye munana kaskantatu kama kisan kai kama cin dukiyar maraya kama kashe yaya da tsoron talauci duka wannan kaskantattun ayyuka ne wa aswala amal Allah yana hana munana ayyuka kama waɗannan ayyuka da muka zana wa hajji al’amalin mazukura fi hajji al min al-hikmati waɗannan wato ayyuka da Allah ya ambata a cikin wannan ayoyi yana daga cikin hikima maɗaukakiya Allah ce auhaha rabbul alamin da sayyidul mursalin fi ashrafil kutub wannan hukunce-hukunce hikima ce babba waɗanda Allah ya wahayinsu mahalicin talikai ga mafificin manzanni a cikin mafificin littattafai shine alkur'ani umarni ne daga Allah mahalici zuwa ga manzan Allah sallallahu Alaihi mafi girman manzanni ta hanyar littafi mafi girma shine alkur'an da ya amura ha abdal al'umma saboda annabi ya umarci mafi mafificiyar al'umma mu kenan Allah ce kuntum kaira ummatin ukhrijat lin-nas haka wannan al'umma ta annabi ita ce mafi fice al'umma kenan magana daga Allah zuwa ga mafificin manzanni ta hanyar mafificin littafi na Allah kuma zuwa ga mafifitan al'umma aka ku nisanci waɗannan abubuwa kisan kai cin dukiyar maraya kashe yara da tsoron talauci an gane ko rowa da hana 'yan uwa haƙƙinsu wulaƙanta iyaye ya kuma fifice al'umma ku nisanci waɗannan aiki. Allah yana su kuma ku kyamace su in mu'umine ne idan ku mu'umine ne da gaske fahiya min hikima lati man utiya ha faqad utiya khairan kathira wannan hukunce hukunce da Allah ya bayani a wannan ayoyi suna daga cikin hikima wanda aka ba su to an bashi alkhairi mai yawa haka wannan abuwa da Allah hana mu cikin wannan sura da Allah ce kullu zalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha wanda da ya rike wannan ya aiki da shi to an bashi alkhairi mai yawa Allah yana cewa yuqtal hikmata may yasha yana bada hikima ga wanda yaso ilimi mai amfani yana daga cikin hikima Allah ce wanda aka bashi hikima an ba shi alkhairi mai yau da haka akan wannan thumma khatamaha bin nahyi an ibadati ghairillah sai Allah ya cika wannan wasiyoyi ta hanyar hana bautar wani Allah kamar yadda aka buɗe da hana bautar wani Allah an buɗe da la taj'al ma allahi ilahan akhara fataqa'u da madmuman makhzula sai kuma aka rufe wannan wasiya 17 ko 25 Allah ce wala taj'al ma ilahan akara fatulqa fi jahannam ya kai dan adam kada ka sake ka haɗa Allah tare da wani abin bauta na ƙarya ka ce shi ma abun bauta ka sani cewa ma min ilahin illa ilahun wahid babu wani abota da gaskiya sai abota shi shine Allah Allah yana cewa law kana ma'ahu alihatun da yadda zamu ji idan laftagau ila arshi sabila zamu zo kan wannan da haka Allah shi kadai ne an bauta kada ka haɗa shi da wani a wajen bauta idan kai wannan fatul qafi jahannama sai a jefa ka jahannama ranar kiyama khalidan mukhalladan kana dawama abin dawamarwa fa innahu man yushriku billahi faqad harrama Allahu alaihi aljanna wa ma'awahu an-nar domin wanda da ya shirka da Allah to Allah haramta masa shiga aljanna kuma zai shiga gidan wuta Allah ka tsare mu da shiga wuta kuma zai shiga maluman madahura ai kad lahiqaka ko lahiqatka la'ama kada lahiqatka al-la'ima wal-la'an wadh min Allah wa mala'ikatihi wan nas ajma'in sai ka shiga jahannama a jefa ka kana abin zargi wato zargi da la'ana za su cimma daga Allah da mala'ikun shi da kuma mutane baki ɗaya kamar yadda Allah maɗauke ce innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullahi wal mala'ikati والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون لك أيكة وأن أيكة suna iya kai mutum ga shiga wuta ta jahannama kuma ya dawo cikin ta har abada Allah ka tsare mu haka mu kokari mu kiyaye waɗannan abubuwa da Allah ya hana mu kada mu aikata su abinda Allah ya ba mu umarni kamar kyauta iyaye mu yi kokari mu dabbaka wannan to sannan Allah maɗauke ce afa asfakum rabbukum bil afa asfakum rabbukum bil na sannan Allah maɗaukaki ko ka ajiye shi Allah subhanahu ta'ala ya ce afa asfakum rabbukum bil banin shin ya kuka kafirai yanzu mahalicinku ya zaɓe ku ya fifita ku da ɗiya maza wata kada min ta ina shi kuma ya riki mala'iku a matsayin ɗiya mata innakum latakuluna qawlan azim Allah ce lalle ne ku wallahi kuna faɗan magana mai girma wajen muni wa hadha inkarun shadidun ala man za'ama anna Allah min khalqihi banat wannan wani inkari ne da Allah subhanahu ta'ala ya mai tsanani akan wanda yake da awacewa lalle Allah ya riki diya mata a cikin halittar su ne mala'iku kafirai suna cewa mala'iku ɗayan Allah ne mata faƙala a wannan aya sai Allah bai da musu raddi ya ce a fa asfakum rabbukum bilbani wata ƙaza min almala'ikati ina ai iftara lakum safwa wal qasam al kamil ko wani qism al shin yanzu ya ku kafirai da kuke cewa mala'iku ɗayan Allah ne mata Allah zai zaɓan muku zaɓaɓɓu kaso mafi kamala shine kasan maza bangaren maza sun dara mata daga Allah zai zaba muku wato zababbun halitta da rabo mai kamala wata kaza da nafsihi min almalaikati ina amma kuma ya riki mala'iku a matsayin yayin shi masa ku ya ba ku masa haifu za'amu annal mala'ikata banatun lafi domin kafirai suna da awar cewa mala'iku ɗiyan Allah ne mata amma mun karanta a baya su ba su sha'awar mata ba san ɗiya mata a jahiliya amma kuma sai suka ce Allah yana da ɗiya kuma mata su ne mala'iku ba kan wannan Allah ce in na ƙunu na ƙaunar azima lalle kuna faɗan magana mai girma fihi a azamul jar'a alalai cikin wannan magana ta ku akwai ƙarfin hali da tsaurin kai ga Allah haifu nasabtum lahu alwalad almutadamminu lihajati ta yadda kuka jingina wa Allah da wanda wannan yana nuna Allah yana da buƙatar da kenan wastigna'un ba'd almakhluqati anhu amma kuma wasu halittu sun wadatu daga wannan da ma'ana ku ba ku san diya mata amma kuma kun jingina Allah da kuma ku ce diyan ma mata kaga wannan laifi hawa biyu abinda ba ku so kun yi na Allah kuma kun nuna Allah mabukaci ne kamar ko yana da bukata ta. wa haka mulahu bi ardal ismaili sai suka wa Allah hukunci da mafi kaskancin kaso sai suka dauki daya maza suka ba Allah daya mata tilka idan ismatun diza wannan kaso ne da zalunci wa hunnal ina sune daya mata wa huwa allazi khalaqakum alhali Allah shi ya halice ku duka wasafakum birzukur ya fifita ku da iya maza to ya za ku jingina masa iya mata fata'ala Allahu amma yaquluna amma yaqulu zalimuna uluwan kabira Allah ya daukaka akan abinda azzalimai kafirai suke faɗa, ɗaukaka mafi girma haka Allah subhanahu ta'ala ba zai riki iya mata bai ba ku iya ba wannan tambaya ma'anarta inkari a ilimin balaga istifhami ne amma ma'anar shi al ya zama abin kyama ku jingina Allah ɗiya kuma ɗiyan da ba ku so haka kuna neman ku ce Allah ya keɓance ku da ɗiyan da kuke so shi kuma ya ɗauki wanda ba ku so shi yasa Allah subhanahu wataala a wasu ayoyi yake mamakin wani Allah yana cewa alakumuz zakar wa lahul unsa ko kuna da maza shi Allah yana da masa tilka tilka irin ismatul diza wannan ba shakka rabo ne na zalici akwai zalici a cikin wannan a wata aya Allah ya ce amlahul banatu wa lakumul banun shin ko kuna cewa Allah yana da mata ko kuna da maza kuma Allah yana cewa law aradallahu ayyatakhiza waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha da Allah yana nufin ya riki ɗa da sai ɗauki mazan shi ma ya mafi fita kaga Allah subhanahu ta'ala bai da bukatar ɗa shi yasa Allah ce in na ya lata innakum na ƙaunar azima lalle wannan magana da kuke faɗa wallahi magana ce mai girma shi yasa Allah ce wa qalib ta ar rahamanu wala kafirai suka ce ar-rahman yana da ɗa. kuma ɗayan su ne mata kuma suka ce mala'iku Allah ce laƙar ji ito shai a ɗin hakika kun zo da wani abu mai muni ƙwarai da gaske wanda da ya ce Allah na da ɗaya ya mummunan magana mafi muni ta kadu samawa to ya tafafar na min watan shakul ardu wata khirrul jibalu hatta an da aulin rahmani walar sammai bakwai suna kusa da tsatsage kekece ƙasa bakwai tana kusa da ta tsatsage ita kanta duwatsu sun yi kusa su rurrushe idan aka ce Allah ne Allah ce wa ma yan bage da rahmani ayyar tafi zawal bai kamata bayyawa a ce Allah ar-rahman ya rikida anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahiba sai zai rikida alhali bai da mata wa khalaqa kulli kuma shi halaci komi. haka Allah ya ce in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abada komai a cikin samai da kasai zai zo Allah matsayin ba. babu wata halitta face ta zo Allah tana bawa da Allah laqad ahsahum wa addahu adda wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda haka wannan aya na nuna cewa magana kafirai da suka ce wa qalu takhazara Rahman walada wannan ba shakka magana ce ta ƙarya ta yi muni yasa a cikin wannan aya Allah ce afa asfakum rabbukum bil banin wattakhadha min al malaikati inafa innakum lataquluna qawlan azima lalle wannan magana da kuke tayi muni abun fada ku jingina iya ga Allah Allah kuke ce wa laqad sarrafna fi hadha al qur'an na ولقد صرفنا في هذا القرآن لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون عدوا كبيرا وقال الله تعالى وتعالى yace wala qad sarrafna fi hadha alqur'ani liyadhakkaru wama yaziluhum يخبر تعالى أنه صرف لعباده في هذا القرآن أي نوع أي نوع الأحكام ووضحها وأكثر من الأدلة والبراهين على ما دعا إليه Allah subhanahu wataala a wannan aya yana ba da labari cewa Allah ya kai matuƙa jan bayyana wa bayan shi a cikin wannan littafi mai girma wato nau'i nau'i na hukunce-hukunce daban-daban kuma da dalilai masu ɗimbin yawa da hujjoji akan abin da Allah ke kiran mu zuwa gare shi wa wa zakara Allah ya muna wa'azi kala kala ya sanatar da mu da ajali an yi tazakkaru dan mutane su tuna su gyara ma ya fa'u fa yasluhu abinda duk zai musu amfani su bi shi su aikata wa ma faye fa yad'uhu dan kuma abinda zai cutar da su su bar shi su guje masa Allah ce fa ba aktarun nasi wa zai yazidu illa a ba aba aktharun nas illa nufura sai dai mutane da yawa sun ki bin umarnin Allah sun ki barin abin da ya hana sun ki aikata abin da ya ce aikata ba abin da suke sai gujewa ayoyin Allah subhanahu wataala da bugurhim lil haqq saboda tsananin kin su ga gaskiya wa mahabbatihim ma kanu alaihi min al-batil saboda abinda suke so wanda suke kai na ƙarya shi suke so su ci gaba da aikatawa hatta ta asabu li lihim kai saboda san aikata abinda suke so na batanci na ƙarya har suke asubanci da ƙaryarsu da kuma ɓarnarsu walam yu'ayyiru ayatul lahi lahum sam'an haka ba su rike ayoyin Allah madaukaki ba suka saurara wala alqawla habalan kuma ba su damu da ayoyin da Allah yake musu bayani ba wa min a'zami ma sarrafa fihi al-ayat wal a tauhidi. yana daga cikin mafi girman abin da Allah ya bayani daki daki ya kawo misalai kala kala cikin Qur'ani shine tauhidi zai huwa aslul usul tauhidi shine asalin asali fa amara bihi Allah ya umarni da aka daita shi wajen bauta wa naha an diddihi Allah ya hana kishiyar tauhidi shine shirka wa aqama alaihi min al-hujaj al-aqliyya wa naqliyya shay'an kathira Allah ya kawo hujjoji masu dama na hankali da na shari'a masu ɗumbin yawa bi haifu man asda ila ba'daha la tad'u la tad'u fi qalbihi shakka malare wanda duk ya zo ya je duba wannan hujjoji ko ya saurare su da kyau yayi sauraro na fahimta ba za su kyala kokanto ba ko shakku a cikin zuciyar shi yadda Allah yake sa qul afillahi shakku shin har yanzu da Allah kuke shakku ba ku yarda da Allah ba har yanzu duk bayanan da ake game da Allah kuna shakku ne game da Allah ba irin samawata la wanda ya kage halittun samai da ƙasa haka wajibi ne mu lura da ayoyin Allah dan mu ƙara sanin wane ne Allah za mu tsaya Allah so gobe sai mu tashi kan wannan gaba za mu kawo misalai na tauhidi da Allah ya buga cikin alkur'ani yadda ya ce wa laqad sarrafnahu bainahu liyadhakkaru ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا zamu ji misalai da Allah ya buga na shirka da kuma sa da wato mummuna akibar ke tsora mai ita akan shi Allah ka tsare mu daga saba ma da kuma shirka wani yana tabbata cewa ajiya an yi bayani akan kasuwanci wanda ya halatta da wanda bai halatta ba sai dai malam bai taɓa kasuwanci da ake cewa no testing ba kan wannan muke neman tsarin bayani kasantuwar a wannan nau'i da kasuwanci shi kansa mai saye ya san babu tabbas akan abin da zai saya ko zai yi aiki ko ba zai to mun taɓo notis da sai dai ba mu fito da abin fili ba mun kawo hadisi da annabai ce don yan kasuwa suka yi bayani suka yi gaskiya za a sa albarka cikin kasuwanci idan suka yi ƙarya suka ɓoye da mai saye da mai sayarwa to za a fashe albarkar kasuwanci a yi notestin ya shiga cikin nufo ko in sadaka wa bayyana idan mai sai da mai sarwa suka yi gaskiya mai kayan sai da yi bayani illoli an gane ko ya yi bayani ka ce kayan da kasa sai Allah sa albarkar ba kasa ya ala basir sannan kuma idan suka ɓoye wani abu suka yi ƙarya a cikin bayani ko suka yi ƙarya aka kira rabu alhali ba haka yake ba to ko an yi sunishin Allah zai kwashe albarkaci to shi notistin akwai wa bayyana wa sadaka ina ya faɗo shi shi in ka je sai ana ce ma notistin ta shi ne wa bayyana ai bai ce ba lafiya lawai bai ce ba lafiya nan da kaji shayi ba a gwada ka'ida su ka saya amma ba gwaji ka gaya bayani to kuma zai kace za ka saya a to zai lafi shi <laughs> zana ce mun yi bayani ba dai a fahimta ba a ce aka in suka yi bayani suka yi gaskiya kowa ya saya bisa sani shi mai sai da ya san abin da ya sai da kai mai sai ka saya bisa basira ko kaga shi ke nan ce Allah ta albarka a cikin haka mutum mai sai da sun zai ce sai dai ba a gwada ciniki ne muke na kasada kan kasa ya yayi lahiya da ko mai ba gaskiya ba zuwa fallon ka ce na yarda ke in ka ce sa'a shi ke na kuma yabo ko ka baka dawa ka ce ya biya ka kuɗa ko kota aka je ai an yi bayani an yi yarjejeniya ya bayyana da cewa ya komi lahiya lauke wallahi komi lahiya lauke matsala sai ka saya sai ga matsala sai ka mai amma dama daga jin manchester kafa biyu ce ka raba kafa a kankana son banza son banza ka kai ka kwasa in ka dace shi kenan inda a yi ciniki ne nan masu fasa gara basa ba yadda za a wanda ya sa abin da yake kusa a kasuwa ya zai sai manchester wanda yake da bin ka'ida abuwa ba zai je sai kai ba ma testin ba ko da testin din idan wurin ba tabbas a kai shi zai sun kyau kamar wayoyin da ake sai da ranar bakin hanya aka fita kano nan ko wanda su yi koma wayoyi ka saya a hanya ta kowane ba su yi masu hankali da dai zo shago mai rasiki mai komi su saya za su rasu a gada da zai je ya zo ga wurin da aka saya amma can kan bakin hanya ya miƙa ma ana sauri cikin mota nawa da za ka ji gara ta kusa duka kwana bi ta lalace ko aka ce mata sata ce misali aka yi cire ki a ganin ta wannan ba ciniki ba ne wanda aka yi bayanin hakikaci amma shi notisin a yana da wuri ma ga su sai da za ka same su a su kullum nan suke baje ka haka wani zai cuta ai bai yarda ya kama wuri na dindin haka wannan sai dai kai ka cuci kanka kai mai sai tun da dama an ce ma ba a gwaji sai kasa to ka je yadda ake gwada ba ka saya in ku har ka saya a nan bai yi ba to za ka gado kaga na yama bayani haka bai cikin illa mai cinci sai dai kawai ciniki ne na da a iya cin riba ya fata su dama kuma kasuwa akwai riba akwai fata sai dai ba haka ya kamata su kansu masu cinikin su ba mamaki can inda suke sowa wasu 'yan kuɗi ne kaɗan wasu makila a ce kyauta duk ku share ku tafi da su to kai nan sai a zo a ɗan sama farashi kaga dai wani abu ne na san sauki na san araha ita kuma araha ba ta abu inda kana son tabbas ka je ka sai abu da yake da tabbas amma muddin sun gaya ma cewa ba a gwadawa ya iya yi ko yaki kasa saya ta wannan ba ba su illa a kan in ma kaga illa ta kai kawa kan Allah sa dace abinda muka rata muka dace Allah ba mu dare shi kullun da muka Allah shafe mana Allah ka amshi ibadojin mu ka gafarta mana a cikin wannan wata da farma yan uwan da suke cikin hali Allah ka yaye su wanda aka yi garkuwa da su Allah ka kwatar da su wanda suka mutu Allah ka jika su marasa lafiya Allah ka ba su lafiya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين